Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba tara ga watan Fabrairu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ga baba da kanin labaran duniya. To baban lai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce mataki mafi inganci da za a ɗauka a kan rikicin Rasha da Ukraine shine bin tsarin diflomasiyya kana yana sa ran zai tuntubi takwarorinsa na Faransa da Jamus da Birtaniya nan da kwanaki masu zuwa. hukumomin malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna daukar matakan dakile tilasta kwadago a daidai lokacin da amurka take haramta shiga da kayayyaki da kasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da kuma man kwakwan manja a duniya kana adadin mutane da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a madagascar ya karu zuwa 29 yayin da 'yan kasar ke kokarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kashe mutane biyar a garin Gaidau tare da sace wasu tara a garin Ambarura karamar hukumar Ilela da ke jihar Sokoton Najeriya. Abin nan wa gaskiya ya karfin talaka ko ya fi karfin wannan yanki gaba ɗaya saboda haka muna kira don allah a tallafa a taimaka ma wannan yanki abin ya kai ha'ula babu sahiya ko rana guda da za a tashi a ce ba a samu matsala nan ba nan can an ɗauke wani ko an ɗauke wasu ko nan an kashe a jihar katsinan najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe dpo da wani yaro a karamar hukumar jibiya tare da yin awon gaba da wata mata kamar kowace ranar laraba Yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasira da Mail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya ce mataki mafi inganci da za a dauka akan rikicin rasha da ukraine shine bin tsarin diflomasiyya kana yana sa ran zai tuntuɓi takwarorinsa na faransa da jamus da birtaniya nan da kwanaki masu zuwa sanin kowa ne cewa muna da dabaru iri biyu a hannu da muke son mu tunkari wannan batu na farko bin hanyar diflomasiyya wanda aka fi so kana tafi dacewa amma muna da tsauraran matakan ladabtar da rasha akan zaluncinta blinken yana faɗa manema labarai da suke tafiya tare da shi zuwa australia domin halartar taron kungiyar kasashen quad shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya faɗa a jiya talata cewa shawo kan wannan batu ka iya ɗaukar watanni nan gaba macron ya kwashe sa'o'i biyar yana tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin a ranar litinin hukumomin malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna ɗaukar matakan dakile tilasta kwadago a daidai lokacin da amurka take haramta shiga da kayayyaki da ƙasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da man kwakwan manja a duniya ko da yake 'yan rajin kwadago da masu sharhi sun ce kokarin nasu bai kai inda ake so ba kasar malaysia ita ce babbar mai yin safar hannu na masu aikin kiwon lafiya a duniya kane ita ce ta biyu wurin yin manja bayan kasar indonesia waɗannan masana'antu suna ɗaukar ma'aikata ne da suka fito daga kasashen ƙetare suna yin aiki da 'yan asalin malaysia ɗin ba su yi saboda rashin isasshen biya da aiki na tsawon lokaci da kuma wahalar jiki sama da shekaru biyu da rabi hukumar shige da fice ta amurka ta haramta shiga da safar hannu daga manyan kamfanoni takwas na kasar malaysia da kuma kamfanoni hudu masu yin manja ya zuwa watan oktoba saboda zargin cin zarafin kwadago kama daga yin aiki na lokaci mai yawa da rike albashin ma'aikata da ma taɓa lafiyarsu shida a cikin dokar haramta shigar da kayayyaki amurka suna aiki a kan kamfanonin na malaysia har yanzu fiye da duk wata ƙasa amma banda china kamfanonin na malaysia sun yi alkawarin gudanar da bincike a kan batun ko kuma sun sanar da za su yi wa ma'aikatan karin albashi da kuma kyautata yanayin aikinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a madagascar ya karu zuwa 29 yayin da 'yan kasar ke kokarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace guguwar ta batsira ta afka a tsibirin na tekun indiya ne da yammacin ranar asabar inda ta lalata ko kuma ta rusa gidaje na mutane 91 a cewar hukumar ba da agaji ta kasar wannan ne mummunan barna na biyu da ruwan sama ya yi a madagascar a cikin makonni biyu bayan mahaukaciyar guguwar ana da ta kashe mutane 55 kana ta raba wasu 130 da matsugudansu a wurare daban-daban a kasar ta kuma danna arewa wannan ƙasa mai mutane miliyan talatin ta tsibiri daman can tana fama da ƙarancin abinci a kudancin ta sakamakon mummunan fari na tsawon lokaci hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce guguwar batsira ta ƙara rincaɓe halin da ake ciki inda ta lalata abinci da aka girbe a gonaki makonni biyu kacal an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu 'Yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kashe mutane biyar a garin Gaidau tare da sace mutane tara a garin Ambarura da ke karamar hukumar Ilela a jihar Sokoton Najeriya wacce ke iyaka da birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. An bindiga daɗi da hukumomin tarayyar Najeriya suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda na ci gaba da sarawa ba gaba karamar hukumar mulki Lela da ke iyaka da birnin kwannin jamhuriyar Nijar inda suka ƙara macin lamba a baya-bayan nan har suka abkawa mutanen garin Gaidau inda suka kashe mutane guda biyar bayan sun aikata haka a garin gidan Ciwake biyu bayan sun arce da mutane tara a garin Ambarura inda suka yi lugu gudun wuta a garin kamin sace mutanen honorable bello isa ambarura shine dan majalisar jihar sokoto mai wakiltar karamar hukumar mulkin lela a state assembly na jihar sokoto abin da ya ku gaidau gaskiya wata masifa ce ta auku a karamar hukumar mulki ta lela kuma wannan abin abu ne ya zama ruwan dare ga nan yankin karamar mulki ta lela saboda bala'in ya kai bala'i yanzu in lela kullun za ka ji yau an ɗauka yau an kashe gaba ɗaya babu masaukar tsinke wannan yanki na karamin hukumar ke ta lela a nan sokoto game da waɗancan yara na da aka ɗauka na ambarura ko mutane mutum tara ina ce da maka cewa ana nana ta kokari ga ce an kubutar da rayuwa waɗannan yara don magana ce guda da su da gidan cewa ke mutane na aka ɗauka don neman fansa to abin dai gashi nan za mu ce wannan masifa Allah kai mana maganin ta. Wannan lamarin na ƙara jefa tsoro da fargaba a zukatan mazamna karkara ko ƙauyuka a wannan karamar hukumar mulki lela da ke iyaka da jamhuriyar Nijar inda jama'a ke ci gaba da yin kururuwar gwamnatin jihar da ta tarayyar Najeriya da su kai musu ɗauki da gaugawa tun abin bai ƙara gurɓacewa ba kamar yadda Honorable Bello Isa Ambarura ya yi mini ƙarin bayani. Game da matsalar tsaro gaba ɗaya kamar da ka sani na sha magana a kafafen yada yada labarai kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha dalili kuwa yankin nan namu gaskiya matsalar ta riga ta tsamari kuma da yake local government tana kokari iyakar nata karkashin shi jagorancin shugaban ta wato injiniya aliyu salihu da mutanen gari masu hannu da shuni akwai kwamiti musamman da ake domin taimaka kan tsaro ana tallafa ma jami'an tsaro to ga mu namu ta wannan hauji gaskiya jama'a za mu ci alhamdulillah bisa ga matakan da aka dauka iliriya bikiran da za mu yi shine gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da musamman gwamnatin jiha da yake shi gwamna shi ne babban jami'in tsaro na jiha saboda haka muna ƙara roƙo bisa ga abin da ake na tallafa don allah don allah a kamuna ɗauki ƙaramar hukumar ke ta abin nan gaskiya ya karfin talaka ko ya fi karfin wannan yanki gaba ɗaya saboda haka muna kira don allah a tallafa a taimaka ma wannan yanki abin ya kai ha'ula babu sahiya ko rana guda da za a tashi a ce ba a samu matsala nan ba nan can an ɗauke wani ko an ɗauke wasu ko nan an kashe kullum wannan abin magana guda ce a karamar hukumar ke ta ilila. da dama daga cikin 'yan tarayyar najeriya da ke wannan iyakar kan arcike a kowane yammacin cikin wuni daga su da ke wannan iyakar zuwa janguriyar Nijar domin neman mafaka sai safiya ta waye su koma garuruwansu garmar hukumar mulkin lela. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya ambato manufofin gwamnatin biden a kan yankunan asiya pacific da indo-pacific yayin da yake balaguro a australia yana mai cewa tattaunawa a kungiyar da ta hada amurka australia japan da kuma india tana tattare da muhimman ayyuka ga mutanen yankin da ma duniya baki daya blinken ya zanta da manema labarai da suke tafiya tare da shi yayin da yake shirin yin taro da kasashen kungiyar kawancin quad kungiyar ta kwa tana ƙara zama mai tasiri wurin gudanarwa da ba da taimakon allurar rigakafi a wani bangaren duniya mai girma tana samar da rigakafi a wurare da karfafa tsaron ruwa domin kawar da zalunci da tilastawa a yankin indo-pacific suna aiki tare akan fasahohin zamani da tabbatar da ganin an yi amfani da su ta hanyar da ta dace da kuma faɗaɗawa da zurfafa ajandar su in ji blinken ziyarar ta blinken zuwa australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira aukus da ta hada da australia da birtaniya da amurka da aka sanar a satumban bara yarjejeniyar ta hada da ginawa australia jirgin yaki na karkashin ruwa wanda ba ta cikin kungiyar kasashe guda bakwai masu arzikin masana'antu a duniya a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan china a fadin indo-pacific a ƙarshe asibitoci biyar kacal a afghanistan ne suke jinyar covid-19 da wasu 33 da aka tilasta rufe su a cikin 'yan watannin nan saboda rashin likitoci da magunguna da ma rashin ɗimi a asibitocin wannan na zuwa ne yayin da kasar da ke fama da taɓarɓarewar tattalin arziki take fuskantar karuwar coronavirus asibiti ɗaya tilo da ke jinyar covid-19 a birnin kabul ma'aikata suna iya dumama ginin asibiti ne a cikin dare kadai saboda rashin mai da za a zuba wa inji a wannan lokaci da yanayin sanyi ke ƙara tsananta a kulli yaumi ana lullube marasa lafiya da manyan bargo daraktan asibitin dr muhammad gulliwal ya ce suna buƙatar komai kama daga na'urar taimakawa numfashi da kayan magunguna asibitin da ake kira asibitin cututtuka masu yaɗo na afghanistan da japan yana da gadaje ɗari ne ɗakin jinyar masu covid-19 kusan cike yake a kulli yaumi a daidai wannan lokacin da cutar ke ƙara yawa kafin ƙarshen watan janairu asibitin na samun sabbin kamuwa biyu ko ɗaya amma a cikin makonni biyu da suka shuɗe ana kwantar da sabbin kamuwa goma zuwa goma sha biyu a duk rana ta allah in ji liwal. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari a yankin magamar Jibiya a jihar Katsina da ke arewacin kasar daren jiya talata. Wakilinmu na Katsina Sani Sha'ibu Malumfashi ya rawaito cewar sun kashe DPO da wani yaro a Jibiya. yayin da suka harbi hafsan soja a cinya. Da misalin karfe biyu na dare ne da 'yan bindigan suka shiga cikin garin kamar yadda uban al'umma wakilin magamar jibiya yi mani bayani. na Abubakar Magaji, wakilin magaji ma zanyen magama. Je misalin karfe biyu makwabci na ya kira cewa wakili unguwan nan lafiya kamar na ji ana bugon gidanka kamar kuma gidanka nake ji a unguwar take na ce mai cewa wallahi bacci ma nike kai ka da ni kafin in yin waya daga kunne sai na ji halbin bindiga ta ta so biyu zuwa can sai na sake kiran shi sai na ce eh na ji ga alamu akwai barayi cikin unguwar nan sai ce mai eh. zuwa kuma minti biyar haka sai ya kira ne ya ce gidana ne ake bugu ga nan sun dawo suna bangaren gidana nan take na buga ma shi GPO waya da kuma masoyi wani lieutenant da ke tsaron jibe shi ma ce musu to muna cikin matsala a cikin unguwa suka tambaye ni ina ne unguwar na musu kucinci walla cikin hukuncin Allah dama su jaman tsaron nan suna bakin kokarin su duk lokacin da za mu ce musu ga matsala to gaskiya sukan hito cikin lokacin kuma walla cikin minti biyar shi ma bai yi ba yace man gashi ya shigo cikin unguwa ita ce wayata ta karshe da shi na sake kira ba a yi fikin ba na sake kira ba a yi fikin ba sai kwamitin ya koma tsakana da masoyi to shi ma bai ce ma an halbe shi ba sai dai ya ce mu yi hakuri ga jami'an tsaro nan sun shigo yana cewa a taimaka mu to haka dai akalla sun kusan awa biyu a cikin wannan unguwar ba su bar wannan unguwar ba. Sun bi gida gida ne? A'a kasu dai wannan wurin saboda zuwan mu jami'an tsaron sai Allah ya taimaka suka tsaya dai shi wannan suka koma wannan gida aljalirin suka ɗaukan mai mata da kuma kuɗin shi za su kai miliyan biyu da wani abu. da safe kenan kuka sami labarin rasuwan shi dpo din da aka ce an harbe shi an kashe shi wallahi tun wajen karfe uku da arba'in da na ji labarin kamar an halbi dpo saboda ni communication ina da shi ya yanki kuma na tabbatar da ba haka muke yi da shi ba hmm. don duk lokacin da abin zai faru idan zan kira shi ko da sauran ƙauyuka na ne haka za mu shiga da communication ina suka bi da DPO to ko da na kira shi daya biyu ba a fikin ba sai gaba na ya faɗi saboda na ya ce mana gashi ya shigo cikin unguwar yana cikin unguwar yanzu haka to nan ne hankali na ya mugu mugun tashi an ce da kuma wani soja shi ma an harbe shi an kashe shi ko? eh sun kashe wani soja da kuma wani yaro almajiri eh, wani bako ne an ce almajiri ne ba dan nan magama ba ne shi ma dai ba daɗe da rihi shi ba To dama sun aiko da abin nan kamar yadda suka yi su dan aiko cewa za su shigo. Wallahi babu wani saƙon da suka aiko kawai dai sun badalar da mutane. ba su taba ma shigowa ba irin wannan lokacin ba karfi biyu da wani abu saboda mu muna tunanin in biyu ta yi to kamar an samu sauki babu wani abin da zai faru. Na yi ta kokarin samun kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina amma wai ta yi ta kira babu amsa. Sani Shabi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba abin da zai rage barar makafi a arewa da kuma dalilan da kan tsananta talauci a yankin. Ba yara ba manya wajen neman taimako ta hanyar bara. Tausayin ma ya fi yawa ga yara ƙanana waɗanda duk abin da suke nema bai fi abinci ba. Arewa zumunta ta mudu, sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. Muktari Sale shine kakakin kungiyar haɗin kan makafin Arewa. To idan ku haddi zan samu naira miliyan biyar in juyar da ita ba a san inda ta nufa ba. In samu naira miliyan bakwai ba a san inda ta nufa ba. In samu naira miliyan biyu a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba. Kuma ban babbara ba. To ko zalunci ne wannan gaskiya zan roƙi Allah ya raba ni da shi domin abin babu babu madogara a cikin shi babu kuma magana a cikin shi to idan ka duba abinda nake so ka fahimta ma tukun da kungiyoyin mu ma tukun namu na makafi shin menene kuda ma tukun bare romansa mu yanzu magana ma da muke tukun da ba kamata yayi mai rikici tsakanin junan mu ba tukuna abinda muke so yaya al'umma ma tukun za su yadda mu mutane ne in ka duba har yanzu tukun mu jama'a ba su gama yarda mu mutane ne ba ma wanda za mu iya ba da wata gudunmuwa to sai kasance kuma a tsakaninmu kan abin da zai kasance mu zauna mu fahimci juna ya gagara domin abin da ya sanya yin ka duba yau muna rikici yau kan kungiyar makafi duk in ka fahimci bar abin kwata-kwata magana dai bata shafi ku je ku mutum bara ya ɗauki sadaka ce ku je gashi nan a yi mashi addu'a ba. Abu magana gaskiya wato duk magana hana bara nan ita kanta gwamnati da makarraban gwamnati yaudarar wani su ne ake yi. amna so in tabbatar maka abin da ya sa na ce ba ma hosan ta yi ta najeriya an ka fahimci kullum ma son ai bara ma ake yi ka ga yanzu mu bara ma amma an mana kuma a bara ka je ka ga masu girɗa girɗan da suke bara masu karfi sun kwace mana barai mu suna ne ma yanzu mun zama hoto ma a ita a kan barai kuma idan ka dubi yau ka dubi ita yanzu kan bara abin da yasa na ce gwamnati yaudara al'umma take ga makarantu na muke yi yau dan makaho in yi kokari ya primary da bara dai zai kare ya secondary school yau abin da muke so da gwamnati da za gwamnati za ta yi kokari cewar yau makaho yana gama senior secondary school a ɗauki aiki a bashi ya dogara da kanshi ko kuma an je an koya mai sana'o'i wanda zai dogaro da kanshi an ɗauki jari an bashi ya dogara da kanshi ina so in tabbatar maka sai ka zo a kan titi ka ga makaho ka ce mai ga sadaka nan ya ce kama wulakanta shi to amma idan ka fahimci gaskiyar zance najeriya bara ake so a yi in ka duba bara tun daga kan gwamnati har abin da yau kasa ka ga mutum da shaririyar mota da shareriyar riga kana kallon kamar ta wuyan shi amma fa shi ma ta wuyan ka yake so so saboda haka mun bara ma yanzu ka san mu baran mu ba gata gare ta ba yau dai abin da aka ce ba ka da gata kan shi sai dai ka hakuri baran mu mutun da wadda ba ta da gata ita ce aka sanya wa ido wanda za a gani ba wani kungiyar kare haƙƙin dan adam yau in an taɓa mu za ta fito ta ce ba ta yadda ba a'a yau gashi amma ah, mu bara yanzu ai ta zama suna a gare mu mun za ai ba ma mabarata bane muna dai kallon yanda ake yi ake bari a karshe mu tare sali gaba daya rufe mana da wasu baituka biyu na infraji masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya in haka zariya ma da sata ha sada kwace da keta saka rabu da yawan mugunta manta sallah ta zunufi ne ba musu ba sa'atu zalunci da kwace cin amana kar kuma ce har dabo aikin ɓatacce luduma dubamin zance halaka ne wanda bai bari ba ba ka kasa isa rabanka ba ka ketara ka inda rayuwan ka sai a sa cuta jikinka ba ka wayi gari da lafiya ba. Muktar Salim mun gode kwarai. Mun gode da wakar infiraji ta marigayi Dr. Aliyu na Mangizariya. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girma kai sai ban siya yanzu kuma ga Dr. Ibrahim Jibo da nazarin dalilan da kan kawo kuncin tattalin arziki a yankin na Arewa. Ai man fetur da kanta ba arziki ba ne. In za a iya amfani da kudaden da suke shigowa da shi a gyara tattalin arziki shine zai zama arziki. Abin da ke faruwa yanzu galibin abin da ake samu sacewa ake. muna da shugabanni wanda ba abin da suka sa a gaba sai satan kudaden jama'a shi sa talauci ke ta ci gaba tana bunƙasa a ƙasan don shekara goma sha biyar da ya wuce kashi e, hamsin da hudu cikin ɗari ke fatara mai muni yanzu ya zama kashi saba'in cikin ɗari in kuma ka duba arewa ya zama saba'in da uku cikin ɗari wato wannan na nuna ma cewa talauci yana daɗa ƙaruwa ne a ƙasan domin haka masu mulki a ƙasan nan ba sa mulki inda ya kamata shi sa muke samun wannan eh, bala'in talaucin da muke ciki arewa akwai matsaloli daban-daban na farko shi ne. ba a cika zuwa makaranta ba a arewa kaman ka ɗauki borno kashi eh, ashirin da uku cikin ɗari kawai ke zuwa makarantar primary amma an ka gwada borno da legas a legas kashi casa'in da biyar ke zuwa makarantar primary na farko kenan na biyu shine in ka duba arewa 'yan mata tun suna 'yan ƙanana ake aurar da su domin haka suna haifan 'ya'ya da yawa kuma duk mutanen da suke yawon eh, haifan 'ya'ya da yawa haka to suna da matsalan talauci don tattalin arzikin bai isa ya kula da 'ya'yan ba na uku shine kowace shekara hamada na cin ƙasan da ake amfani da shi a yi noma domin haka mutane da da suke iya noma yanzu noma yana gagara don Eh, hamada na ta sauka kudu na hudu shine in ka duba yanayin mulki a arewa yawancin gwamnoninmu banda sata ba abinda suka sa a gaba domin haka ba sa amfani da kudaden da suke shigowa don gyara tattalin arzikin arewa to wayannan abubuwan ne gaba ɗaya suka taru suka sa eh, arewa matsalan talauci ya fi yawa Eh, bisa ga kudu gaza ce na gwamnati domin muna samun mutanen da za su ci zaɓe wani lokaci su saci eh, zaɓe in sun fara mulki suna abin da suka ga dama ne maimakon su yi abin da zai taimake jama'a to amma gaza ne na mu ma mutanen arewan ai da kanmu me yasa muke shuru muke barin su suna abin da suka ga dama bayan mutane na ta wahala gwamnati ta gaza mu ma mutanen da muke arewa ma mun gaza masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da ma'il hikaya da na shira kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. A gaida Nasira da bayan Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Saka ce gaskiya shugabanni muna kiran ku da cewa ku ji tsoron Allah ku sani fara na gobe kiyama Allah sai ya tambaye ku yadda kuka gudanar da shugabancin al'umma a duniya don haka ya kamata al'ummar da kuke shugabanta ku tashi tsaye ku ba su kariya ta rayuwarsu da dukiyarsu da duk wani abin da suka mallaka muddin kuna buƙatar tsallake wannan tambayar a shiga tambaya ta gaba. Sako na gaba ya fito ne daga Bello isiyaku birnin Fulani, jihar Gombe, ya ce a gaskiya muna Allah wadai ta hana mata musulmai ɗalibai sanya hijabi da wata makaranta ta ya indiya wannan karara ta take 'yancin yin addini ne sako daga zainab usman shitu mahuta ta ce kiran da gwamnan jihar borno farfesa babagana umar azulum ya yi wa gwamnatin tarayyar najeriya cewa lokaci ya yi da ya kamata a ɗauko sojojin haya domin gamawa da kungiyoyin 'yan ta'adda a arewacin najeriya wani abin a duba ne da idanu na basira ganin yadda lokacin mulkin jonathan ana gab da zaɓe aka yi amfani da su kuma aka yi nasarar yin zaɓe a jihar borno tabbas ya kamata a duba wannan shawara domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke masa yoyo madalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce mataki mafi inganci da za a dauka akan rikicin rasha da ukraine shine bin tsarin diflomasiyya kana yana sa ran zai tuntuɓi takwarorinsa na faransa da jamus da birtaniya nan da kwanaki masu zuwa sanin kowa ne cewa muna da dabaru iri biyu a hannu da muke son mu tunkari wannan batu na farko bin hanyar diplomasiya wanda aka fi so na tafi dacewa amma muna da tsauraran matakan ladabtar da rasha akan zaluncinta blinken yana faɗa wa manema labarai da suke tafiya tare da shi zuwa australia domin halartar taron kungiyar kasashen quad hukumomin malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna ɗaukar matakan dakile tilasta kwadago a daidai lokacin da amurka take haramta shiga da kayayyaki daga ƙasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da man kwakwan manja a duniya ko da yake 'yan rajin kwadago da masu sharhi sun ce kokarin nasu bai kai inda ake so ba a ƙarshe adadin mutanen da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a madagascar ya karu zuwa 29 yayin da 'yan kasar ke kokarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa don sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ku makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.